Allah Lubo sashin Hausa ne na muryar Amurka a kan mitoci 16, 22 da kuma 25. Abin nan mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar talatin ga watan Yunin shekara ta 2016. Mahmud Lado ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4. Agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato shaɗi na safe kenan a nan Washington. Bari mu fara da kanin labaran duniya. Akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu a wani harin ta'addanci da aka kai arewacin kamar a jiya Laraba. an cafke wasu mutane goma sha uku da ake zargi suna da hannu a har da aka kai filin saukan jirage da ke istanbul wasu har-haren sama da ake kaiwa kan jiragen sama sun janyo mutuwar mayakan kungiyar isis hamsin a kasar iraki to a najeriya kungiyoyin fararen hula sun yi kira da a fitar da sakamakon rahoton binciken badakalan makamai ko menene dalilin ta da wannan batu duk da cewa an jingine shi a baya idan har aka yi wannan rahoto ba a fito da shi ba an gaya wa 'yan najeriya ga waɗanda suka zalunci ƙasa suka ci amanar ƙasa to kaga mutane za su ringa wato kokonto kan wato yaƙi da cinanci da rashawa na wannan gwamnati to idan muka dawo nan gida a yau muryar amurka ta shirya wani taron ganawa da juna wanda zai yi dubi kan mahimmancin ƙuri'o'in afirka mazauna nan amurka zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan nuwamba kuma muna tare da muhammad awal kakakin wata kungiya mai suna haske wanda zai mana tsokaci kan wannan batu wanda yake halartar wannan taro malam muhammad awal muna maka barka da zuwa barka kare to sannan jummai ali za ta shigo da shirinta na sai bango ya tsage amma fa duka sai kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu a wani harin ta'addanci da aka yi a arewacin kamar a jiya laraba wani dan kuna bakin wake ne da ake zargin dan kungiyar boko haram ne ya tayar da bam din da ke jikinsa a bakin kofar wani masallaci da ke kasar kamaru makwabciyar najeriya harin ya faru ne jim kaɗan bayan an sha ruwa cikin wannan wata mai albarka na ramadan yawancin mutanen da suka rasa rayukansu 'yan wata kungiyar da ke yakar 'yan boko haram ne a cewar jami'an 'yan sandan yankin wani yaro ne karimi ya kai harin boko haram na kai a kai wa fararen hula farmaki a ƙasar kamaru suna kuma amfani da 'yan mata wajen kai harin ƙuna bakin wake ƙungiyar boko haram dai ta kafu ne a najeriya cikin shekaru bakwai da suka gabata ta kai hare-hare a najeriya da ƙasashe makwabtanta kamar su chadi niger da kamaru a niyyarta ta kafa daular islama sama da mutane dubu goma sha biyar suka rasa rayukansu ta kuma yi sanadiyar raba mutane miliyan biyu daga gidajensu a ƙasashe hudun boko haram da ta yi mu baya ga kungiyar isis a shekarar da ta gabata sai dai babu masaniya ko tana da alaka da mayakan da ke iraki da siriya kafofin yaɗa labaran ƙasar turkiya sun ce a yau alhamis ne 'yan sanda suka cafke wasu mutane goma sha uku da ake zargi suna da hannu a hararen da aka kai a filin jiragen sama da ke istanbul wanda ya halaka mutane 42 tare da raunata wasu 300 wato 239 an cafke mutanen ne yayin wani samame da 'yan sanda suka kai wasu wurare goma sha shida da ke birnin istanbul akalla uku daga cikin waɗanda aka kama ba 'yan ƙasar turkiya ba ne 'yan wasu ƙasashen waje ne kafa yada labarai ta anadolu mallakar gwamnatin turkiya ya ce a birnin izmir da ke yammacin ƙasar jami'an sun kama wasu mutane tara da ake zargi suna da alaka da mayakan is ta hanyar taimaka musu da kuɗaɗe da samun musu sabbin mayaka jami'an turkiya sun zargi kungiyar is a harin da aka kai na filin jiragen duk da yake har yanzu kungiyar bata fito fili ta bayyana cewa ita kai wannan hari ba a jiya laraba dai prime minister turkiya binali yildirim ya ce ana nan ana ci gaba da bincike kan wannan hari ko da yake duk da alamu na wato alamu na nuna cewa kungiyar is ce ta kai wannan farmaki labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Alhamis jami'an Amurka da na Iraki suka fitar da rahoton cewa har-haren da ake kaiwa ta jiragen sama sun janyo mutuwar mayakan kungiyar IS 250 a kasar Iraki. Har-haren da aka kai sun tarwatsa kusan motocin kungiyar IS 40 a kudancin birnin Fallujah. wanda yake a hannun mayakan na IS amma wanda a makon jiya sojan sojojin da Amurka ke jagoranci suka kwace shi. wannan harin dai shine mafi muni da aka taɓa kaiwa kan kungiyar sai dai jami'ai na gargaɗin cewa duk da yake ana kashe su ana kashe su amma ra'ayin da ƙarfin gwiwar mayakan bai canza ba cikin wannan makon ma sojojin siriya sun kwace ikon garin da ke kusa da iraki wanda mayakan is ke amfani da shi wajen shige da fice bayan kwashe wata guda ana fafatawa da samun nasarar sojojin haɗin gwiwa na kwato birnin fallujah sojojin iraki za su yi yunkurin kwato birnin mosul wanda shine birni mai girma na biyu da ke hannun mayakan na is wasu 'yan yankunan bakin waken kungiyar ta'adda na taliban sun kai farmaki akan wata tabagar 'yan sanda a kabul babban birnin afghanistan inda jami'an tsaro akalla 30 suka mutu aka raunata da dama an kai farmakin ne a lokacin da ayarin motoci suka ɗauko kuratan 'yan sanda da malaman su sannan shaidun gani da ido sun faɗa wa muryar amurka cewa sun ga 'yan sanda na kwashe gawarwakin waɗanda suka mutu da kuma ɗimbin waɗanda suka ji rauni sakamakon tashin bama-baman tunda dai kungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai harin kakakin kungiyar zabihullah majahid ya tabbatar da cewa wannan ƙunar bakin wake ne ya je ya rabka kansa akan ayarin motocin 'yan sandan shugaba ashraf gani ya yi allah wadai da harin da cewa wannan hari ne na cin zarafin bil'adama ya kuma umarci ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar da ta gudanar da bincike yadda aka shirya tafiyar wato jerin gwanon motocin 'yan sandan tare da alkawarin daukar matakin ladabtarwa matukar aka sami sakaci a lamarin harin da aka ya hallaka waɗannan sojoji daga ƙarshe dole ne amurka ta bi wata hanya ta daban a ƙoƙarin da take na taimakawa farfaɗo ƙasar samaliya biyu bayan naɗa jakadan amurka na farko a samaliya sama da shekaru 25 da suka gabata a cewar tsohon ma'aikacin diflomasiya kuma mai fashin baki kan harkokin ƙasashe abukar arman tsohon wakilin samaliya ne na musamman amurka ya faɗa a jiya laraba cewa amurka na da rauni wajen rashin yin amfani da ƙarfin a da take na taimakawa gwamnatin samaliya wajen dawo da tsaro da ci gaban ƙasar a harkar siyasa Harman ya ce naɗa Stephen Sheward a matsayin jakada a Somalia wani babi ne na tarihi. Amma ya ce dole ne sabon jakadan ya yi amfani da damarsa don ganin an sake buɗe asusun cire kuɗaɗe a Amurka. Damuwar bankuna kan wannan kuɗi dai shine kar ya faɗa hannun mutanen da bai kamata ba, amma har yanzu kuɗaɗen ba sa cikin bankunan. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya inda yanzu haka gamayyar kungiyoyin fararen hula da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi kira ga fada shugaban ƙasa da ta fitar da sakamakon binciken da aka yi kan badakalar siyan makami. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. wannan bukata dai ta biyo bayan raɗe-raɗin da ake ji cewa an zauna akan rahoton ba tare da an fitar da shi ba sau da biyan bukatu waɗansu mutane 'yan tsiraru da ke fadar gwamnati a fira da na da shi daya daga cikin shugabannin haɗaɗɗiyar ƙungiyoyi na najeriya masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa wato malam awwal musa rafsan jani ya bayyana min cewa idan aka ci gaba da riƙe wannan rahoto to 'yan najeriya fa suna da hujjar su yi zargin cewar yaƙi da cin hanci da rashawa da shugaba muhammadu buhari ya ce yana yi ba da gaske ake yi ba akwai wasu mutane waɗanda suke ganin cewa suna da hannu a cikin wannan rahoto da aka yi wanda shugaban kasa ya sa aka yi isa ba sa so su ga rahoton ya fito amma wannan zai kawo mishkila ga wato yaƙi da da rashawa na gwamnatin eh, shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda idan har aka yi wannan rahoto ba a fito da shi ba an gaya wa 'yan Najeriya ga waɗanda suka zalunci kasa suka ci amanar kasa to kaga mutane za su ringa wato kokonto akan wato yaƙi da cin hanci da rashawa na wannan gwamnati kada ya zama to kan cewa kawai wasu kawai ake bi a kama. To yanzu ko za iya gaskata ko tabbatar da zargin kenan da ake cewa akwai waɗansu 'yan hana ruwa gudu wanda ke zagaye da shugaba Muhammadu Buhari kusan suka kama kwace gwamnatin suke sarrafa ta da suke so. To babu shakka akwai waɗanda ke so su tabbatar da kan cewa sun hana ruwa ya gudana a cikin wannan gwamnati. Awal Musa Rafsanjani kenan daya da cikin shugabannin haɗaɗɗiyar kungiyar da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya a tattauna da na yi da shi a Abuja. na yi kokari in ji ta bakin malam garba shehu kakakin shugaban kasar najeriya a fadar gwamnati domin ya ba da bahasi ko hujjojin da aka dogara da su wurin yin jinkiri ko kasa fitar da bayani ko matsayi akan wannan rahoton da kwamitin da shugaba kasa muhammadu buhari ya kafa domin a binciki badakalar ko cin hanci da rashawa da ya shafi shigowa da makamai daga kasashen ƙetare domin yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram amma ya ce yana buƙatar ƙarin lokaci kafin ya tuntuɓe ni domin yin bayani akan wannan halin da ake ciki Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Umar to har ila yau muna Najeriya bayan da wata kotu a Abuja ta yanke hukuncin cewa sanata Ali Madu Sharif ba shine shugaban jam'iyyar PDP ba. Kakakin Madu Sharif din ya nesanta kansu da hukuncin wannan kotu ga wakilin muryar Amurka Nasir Adam ya da karin bayani daga Abuja. hukuncin da alkalin babbar kotun birnin abuja justice valentine ashe yanke da ke soke hanyar da pdp ta biyo wajen cike gurbin shugabancin da damadu sharif dan cike gurbin amin ma'azu bai kawo karshen takaddamar pdp ba wannan dai saboda wata shari'ar da babbar kotun tarayya za ta yanke ranar hudu ga yulin nan kan halaccin ci gaba da mulkin sharif ko saukarsa daga mukami taki makakakin sharif din vala ya ce babu ma abun da ya haɗa su da hukuncin kotun abuja don ba da sharif ake magana ba. zance ne da ba da tushi ba ta da kai maganan kotu nan ali jere ba yi karan shi kan komai ba Dan kuma kotu ta zartar cewa yadda aka yi gyaran fuska ma kundin tsarin jam'iyya ba daidai ba ai sai a cire inda aka yi gyaran kuma inda aka yi gyaran ba shafe shi ba malam inuwa me kuke fahimta kenan ku daga fasara abin da ya faru a kotun nan mutane ne na ganin cewa dai dole sai sun kawo rudani sai sun tarwasa masa sai sun sa shi hali da ba shi ne ba su nuna wa duniya karya masu goya ba karya baya ne suke yada wannan magana kuma wayan sai ta samu karba wayan da ba su je sun tabbatar ba ba su je sun bincika ba. Ku a matsayinku har yanzu shi sanata Ali Madu Sharif shi ne shugaban PDP. Ba har yanzu ba dama ba abin da ya same shi ai duk maganan dama ba ta shafe shi ba tun tun a farko. Ai wata ma shari'a da za a yi ranar hudu ga watan gobe ai. Eh haka haka din ne. Eh me bambancin ta da wannan da aka yi yanzu? Wannan abin da kotu ta zartar akan gyaran fuska da aka yi matarin kundin wucin jam'iyya ne. Wancan kuma neman bayani ne akan ko Ali Sharif ya daidaitu ya zama zauna ko kuma bai daidaitu ya zauna ba ko nada makarfi da aka yi daidai ne ko ba bi ka'ida ba. yanzu kuna jiran sakamakon babbar kotu ne ko a ganin ko wannan shari'a ta kotun abuja bata shafe ku ba. ba ta damu mu ba tun da babu sunan mu a ciki kuna jiran dai wanda za a yi rana hudu din allah ya da wannan ma in aka yi shi tunda mu masu bi doka ne sai mu bi shi. kazalika an samu wata barakar ma inda shugabannin jihohi na pdp ke bada labari mai cin karo da juna wasu na mara baya ga shugabancin riko na amin makarfi wasu kuwa na na cewa a'a su suna tare da sharif tsohon mai taimaka tsohon shugaba jonathan kan siyasa ahmed gulak shi ya kai karar da ta yi sanadiyar cike gurbin da sharif ya hau mukamin da akan ya kawo karshen dogon rikon kwarya na uce secondos mu kau da son ra'ayi mu bi kundin tsarin mulkin jam'iyyar pdp mu roki waɗanda suka kai kotu su janye wannan kararraki idan an janye wannan kararraki sai a zo a zauna to alimadu sharif kai ne chairman yaya za mu gyara fati ai shi kuma zai fito da nashi irin gudumawa mu muna nan za mu ba da shawara abinda ya kamata a yi a kawo sulhu magana kyateka kwamiti a jingina ta a gefe ba ta da hurumi ba ta makama a kundin tsarin jam'iyyarmu. a yanzu dai ba ɗaya daga ɓangarorin biyu da ke da ta gomashin amfani da helikwatar jam'iyyar wadata plaza hukumar zaɓe mata ce za ta jira sai babbar kotun ta yanke hukunci kafin sanin sahihin shugaban jam'iyyar nasiru da malika kamerar amurka daga abuja siyasa kamar da kamar yadda watakila ku suka ji a farkon shirin murya amurka ta shirya wani taron ganawa da juna domin yin dubi kan yadda ƙwarewar afirka mazauna nan amurka za su iya yin tasiri a zaben shugaban ƙasar da za a yi watan nuwamba inda a gayyato mutane da dama domin ganawa a wannan taro kuma yanzu haka muna tare da muhammad awal mai magana da yawon wata kungiya mai suna haske da ke jihar virginia wanda kuma yana halartar wannan taron ganawa da juna Muhammad Awal da farko a lokuta da dama za ka ga ana batun ƙuri'un wata al'umma za ta yi tasiri a siyasa Amurka. Me yasa ba kasafai za ka ji ana magana akan ƙuri'un 'yan Afirka mazauna nan eh, Amurka ba? to na farko dai abin da ya sa nake ganin ba a damu ko ba a kulawa da mutanen afirka da muke tare nan ga amurka shine ba mu da haɗin kai mm. ba mu tare wuri guda mun bazu ne dai ko ina kowa ya samu shi yana zaune wurin wai ana gudun ƙananan magana shi bari ba mu haɗe balle a san da zaman inda muke a neme mu mm, to amma idan ka duba misali zaka ga kamar al'ummar latino zaka ga su ma ah, suna baje ne ba auri ɗaya suke ba amma zaka ga su tana matuƙar tasiri zaka ji har ana magana ma idan zaɓe ya tunkaro kana ganin wani irin dabara suke amfani da shi wajen eh, ganin sun samu wannan haɗin kai ina ganin suna da shagabannai ne wa'anda ake, jin muryansu suna zuwa da muryan wurin 'yan uwayensu duk inda suke duka iya so suna da matsayi kuma a can wurin uh, shagabannin da yake da sun tada murya ana jinsu. su to na fahimci ka dai kamar dai matsalar tana tattare ne da batun shugabanci a tsakanin al'ummar eh, 'yan afirka mazauna nan kenan hakan ke nufi to kamar kana gani ina ya mafita take game da wannan batu to shi an samu wa'anda za su zama shugabannai da za su tsaya sosai bayan sun tsaya kuma mu kuma da muke zaune nan gan za mu da nan kamar nan ga garin namu ne mun zo ne ba za mu koma gida ba don yana hankalin mu kamar mun zo za ne sai ya bari ba mu damu ba saboda shi in sun tsaya muna muku muka canja hankalinmu za mu samu ci gaba kan haka tuma da mun gode muhammad awal kenan yi mana tsokaci kan yadda ƙuri'oyin afirka za su yi tasiri a zaben shugaban amurka kuma yanzu haka ana nan ana watsa wannan taro kai tsaye a shafin facebook na voa hausa don zaka agogo cewa karfe 11 na safe ne da minti 15 a nan washington dc ga shirinmu na gaba masu sauraron fili sai bago ya tsage assalamu alaikum jummai ali daga birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin Malam Garbadin Muhammad daraktan yada labarun madatsar man NNPC zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Aminu mai Tambaya ta ta farko shin wannan matatun mai namun na Najeriya suna sayar da mai wa kasashen waje kuma in suna sayarwa ya can yafi nan gida raha? tambaya ta biyu kudaden da aka ce wasu tsirarin mutane ne ba su fi su ko shida ko goma ba suke cinyewa da tsawon shekarun da muke cikin wahala shin yanzu sun ci bulin babu abin da hukuma za ta yi musu saboda mu san cewa da gaske ake abin tambaya ta ta uku shin wannan tsawon lokacin da gwamnatin nan ta ɗauka kafin a zo a yi campaign ta faɗi cewa a wata uku za ta gyara komai na abin mai kuma an ce man ma za a iya samun ta kasa da naira ɗari to yau shi ya tafi ɗari da arba'in wani irin bayani za su mana wanda zai gamsar da mu to tambaya ka ta ah, wa alaikum salam mala aminu tambaya ka ta biyu ya ba da ansa ina jin mm. to sai ta farko da ta uku zai baka ansa malam garba gare ka na'am ah, su matatun mai ko da a ce suna aiki ɗari bisa ɗari abin da suke ya bai ma isa Najeriya ba saboda kakkamanta an gina su sama da shekara talatin da ya wuce shekara talatin da suka wuce ina ga yawan 'yan Najeriya bai ma kai miliyan ɗari ba yanzu muna neman miliyan ɗari biyu saboda haka abin da suke tacewa bai ma ishe mu ballantana a sayar a kasashen ƙetare abin da duk suke tacewa a nan gida ake amfani da shi kuma a nan gida za a ci gaba da amfani da shi amma sai tsaro shi yasa ake kokarin gina sababbin matatun man saboda mu samu waɗanda za su tace abin da muke bukata har ma mu sai da abin da ya rara to hmm. shi wannan sabon ko da ke tsammanin ma na ji tambayar wai kamar ya ce wai an ce wata uku eh wata <laughs> wai wata uku an yi alkawari amma su har yanzu ba su ga komi ba wani tabbami mai wai a lokacin yakin neman zaɓe da sauransu to lokacin yakin neman zaɓe a ƙaurukan da aka yi suna na a rubuce ba tsammana akwai inda aka ce cikin wata uku za a yi za a maganin matsalolin ƙasa gaba gaba ɗaya domin eh, a lokacin da ma aka yi waɗannan maganganu lokacin na ai ga shi shugaban ƙasa bai samu duba matsalolin ma da suke ƙasa ba sai daga baya sa'an aka gane yawa da kuma tari da kuma wahalhalun da suke tattare da matsalolin tattalin arzikin ƙasa. To, a cikin koda dai a ce ba a yi gyara ba a kawo karshen al'amura cikin wata uku ba. Kada a manta, babban abin da gwamnati nan ta zo ta samu shi ne, an zo an samu tunzoma wadda daga gidanka in za ka taka kai tafiyar minti biyar zuwa masallaci iyalinka suna ɗarba suna fata Allah da kai lafiya an zo an samu ƙasa a lokacin da take a kullum ba yadda za a yi a kwana biyu ko kwana uku baka ji an ce bomb ya tashi ko a kasuwa ko a masallaci ko a tashin mota ba ko kuma a kan titi a cikin wannan lokacin gwamnatin nan ta alƙawari cewa za ta magance wannan abu yau an kawo lokacin da sai dai abin da ba za a rasa ba an fara maganin shi to haka nan shi ma al'amarin mai waɗannan gyare-gyaren da aka yi ba kowace gwamnati bane za ta samu damar yin su a cikin lokacin da aka yi su sai gwamnatin da take da ne kuma ta yarda da kanta ita ce za ta yi wannan to kuma sai aka yi sa'a al'ummar najeriya sun yi gani sun nuna haƙuri kwarai da gaske ba kaɗan ba kuma ni a maimakon a matsayina na wanda ke aiki a wannan wuri ba zan ga cikin ciwon mutane da jinjina musu ba da kuma ci gaba da bada hakuri alkawari in an yi shi an ba da lokaci to idan aka zo na ba a komi wannan shi ne banna amma idan dai ana ci gaba yanda yake kuma wannan duk wani matakan da aka dauka na ci gaba ne wajen cikin alkawarin nan to sai a ci gaba da ba gwamnati goyon baya kamar yadda shi ake ba ta goyon baya a halin yanzu in Allah ya yarda wannan saukin da ake so a samu an riga an kamo hanyar shi kuma za a cimma abin da ake bukata cikin ɗan lokaci kaɗan amma gyara kamar da kowa ya sani wahala gare shi banna ce ba ta da wahala kuma abubuwan da aka samu a ƙasa ba ƙanana ba ne watakila idan shugaban ƙasa ya bayani nan da sati biyu lokacin da gwamnatin nan za ta cika shekara shekara ɗaya watakila za a samu ƙarin bayani game da irin abubuwan da ya zo ya samu a ƙasa da kuma irin nasarorin da aka samu wanda ke waɗansu da yawa ai sun gara saboda mu muna muna cikin da suka gani. To malami na gaba gare ku. Sunana Abdullahi mai kana zara. Tambaya ta anan ita ce gwamnati ta ƙara kuɗin mai naira ɗari da arba'in da biyar. Ta kuma gaya wa wanda suke kawo wannan mai cewa ba ta da hanyar da za ta ba su dala sai dai su je su nemo da kansu je su kawo wannan mai. A daidai lokacin da gwamnati ta faɗi wannan dala ta ƙara goron tashi. to gwamnati ba ta ganin cewa idan aka tafi a haka <laughs> to yanzu kana malam kana kana kuma ba kanka ansa to menene tambayar ka tambaya ta ita ce to idan an kawo idan sun je sun samu dalan nan gwamnati ba ta ganin cewa karshe zai kuma dawowa kan talaka wannan farashin za su kuma samun dama kare wannan farashin mai shi ne tambaya ta To yana ina ganin fa bisa amsoshin da ya bayar a tambayoyin da aka a baya ya taɓo wannan ɓangaren inda ya ce gasa zai in ana gasa za a samu sauƙi. Malam Garba ko akwai abin da za ka mai ƙari? Abin da zan mai ƙarin bayani shi ne, da yake tambayar tashi shi ne ainihin dalilin da ya sa aka samu ya zama dole a wannan canjin. Saboda samun kuɗin musaya ya zama da wahala. To, kada mutane su manta yan kasuwa da ake ganin kamar wai za su shiga cikin biro da canji ko kuma shiga cikin lunguna-lunguna duk inda suka samu dala su saya ba dole ba ne kasance haka nan yan kasuwa suna da waɗanda suke kasuwanci da su a ƙetare za su idan suka riga suka kulla aminci tsakaninsu ba dole ce sun kwashi daloli sun je sun kai ba za su je su kulla alkawari tsakaninsu da abokan cinikansu na waje ce to in kuka kawo mai mu muna da motocin da za su ɗauki man nan daga inda kuka kawo shi inda kuka sauke shi ko kalaba ne ko lagos ko ina muna da motocin da za su ɗauka kuma muna da gidan man da za ku je ku saida idan kuka saida kuka samu riba ku ce ku ba mu ladan mu koma kuma ku je ku dauki wani ba dole bane wai sai an shigo da sai an ji an kwashi daloli an kai a'a abin da ake bukata aminci tsakanin 'yan kasuwar kasan nan masu mai da kuma aminci tsakanin yan kasuwar kasashen waje masu man da za su saida sannan ba ga wannan ba ko da shi ba ne mutane za su san yadda 'yan kasuwa ke ke hada hadar su eh sun fi kowa sanin yawa ke hada hadar su yanzu kaga su 'yan kasuwa su suka fara ba wannan tsarin goyon baya in ka ci wanda ya kone gidan shi misali aka ce ko kuma ka ji makaho in makaho ya ce wasan jefe-jefe ya taka dutse ko <laughs> ya sa abin da ya taka ya kamata a ce su za su ya sa abin da ya taka yan kasuwa masu shigo da man su ya kamata su fara kokawa amma ka ga maimakon haka man ake ta shigowa da shi sun san da suke samu shi ai kuma so da yawa za ka ga ita al'amarin dala da naira duk lokacin da aka kawo wani sabon tsari ko da bai shafi mai ba sai ka ga yayi sama yayi kasa can an jima kuka sai ka ga ya dawo ya zama level to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani shirin a halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. madalla yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. za mu fara ne da addu'a da sale muhammad sale da mare yola ya yi ya ce allah kawo mana ƙarshen masu garkuwa da ɗan adam a najeriya amin ba don komi nike furta wannan kalamin ba sai don garkuwa da aka yi da wani mawaƙi na jihar adamawa ado da fatan allah ya kare nan gaba amin sako na gaba na cewa assalamu alaikum murya amurka hakika wannan mataki da gwamnatin najeriya ta dauka na bawa wasu jihohi bashi domin biyan albashi ga ma'aikata tabbas wannan abin yabawa ne daga ismail ahmad yalwa unguru jihar yobe sako na gaba na cewa assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka don allah ku bamu dama mu yi kira ga mu na karamar hukumar rijau su yi ma allah su gyara wutar lantarki ta unguwar awala da fatar kiranmu ya kai ga kunnuwansu daga nura sani bena masu ɗinkin hannu rijau ina kira ga 'yan kasuwan najeriya cewa su tausaya wa al'ummarsu su rage farashin kayayyaki a daidai lokaci da muke tunkarar sallah duba da halin da ake ciki na karancin kuɗi a hannun jama'a daga asma'u matan lawan sani na kawu daura to yanzu kuma sai kaɗan daga cikin labarai da muka kawo muku wato a takaice kenan. To mun ji cewa akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu a wani harin ta'addanci da aka kai a arewacin Kamaru a jiya Laraba. Wannan kuna bakin wake ne da ake zargin dan kungiyar Boko Haram ne ta da bam din da ke jikinsa a bakin kofar wani masallaci da ke kasar Kamaru kauciyar Najeriya. Harin ya faru ne jim kaɗan bayan an sha ruwa cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. kafofin watsa labaran kasar turkiya sun ce yau alhamis ne 'yan sanda suka cafke wasu mutane goma sha uku da ake zargi suna da hannu a har-haren da aka kai filin jiragen sama da ke istanbul wanda ya kashe mutane 42 da raunata wasu 239 an cafke mutane ne a yayin wani hari da 'yan sanda suka kai a wasu gurare goma sha shida da ke birnin istanbul akalla mutane uku akalla uku daga cikin muta waɗanda aka kama ba 'yan turkiya ba ne 'yan wasu ƙasashen waje ne kafar yaɗa labarai ta anadolu mallakar gwamnatin turkiya ta ce a birnin izmir da ke yammacin ƙasar jami'an sun kame wasu mutane tara da ake zargin suna da alaƙa da mayakan is ta hanyar taimaka musu da kuɗaɗe da samo musu sabbin mayaka a yau alhamis jami'an amurka da na iraki suka fitar da rahoton da ke cewa har-haren da ake kaiwa ta jiragen sama sun janyo mutuwar mayakan kungiyar is 250 a ƙasar iraki har-haren da aka kai sun tarwatsa kusan motocin kungiyar is 40 a kudancin birnin na fallujah wanda yake a hannun mayakan na is amma a wanda a makon jiya sojan amurka da ke jagoranci suka kwace shi masu sauraro duka-duka abin da ya sauka nan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma can an jima da dare za mu sake dawowa da izinin Allah. Kafin mu kammala shirin bari mu taya mai sauraron mu barista Aliyu Abdullahi na Liberty Radio mun na karuwa da ya mace wacce aka sawa suna Maryam da fatan Allah ya raya. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel ita na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shi shirin sai injiniyan mu Skip Sisk Mahmud Lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu agogo na cewa karfe kusan hudu da rabi ne agogon najeriya kenan nijar kamaru da chadi lokaci ne kuma na shirin yau da gobe